manuniya. masana da mafasa baki a Najeriya na ci gaba da tattauna tattake guri kan yunkurin matasa na zarazaren zuba zanga-zanga. Kundin tsarin mulkin Najeriya ya yarda ga kowane ɗan Najeriya ko kuma wasu in suka haɗu cewar suna da daman su yi zanga-zanga. Su hukumomi musamman abin da ya shafi bangaren tsaro. Maimakon a ce an tattaro su an zo a yi amfani da su misali wajejen hana zanga-zanga kamata a ce an yi amfani da su wurin kiyaye duk abubuwan da suka sa mutane suka shiga halin da suke ciki. Sai dai kuma tun wasu ƙungiyoyi suka fara baje bayanin bijirewa zanga-zangar da suka ce su dai kam akwai wasu matsaloli da suka hanga. Domin yan kungiyar murya talaka dai ba mu goyon bayan zanga-zanga ba don komi ba saboda duk lokacin da aka yi zanga-zanga abin da ke biyowa baya shine kashe-kashe da kuma kona dukiyoyi da sace-sacen kayan al'umma. Game da maganar karɓe mukaman sanata Ali Induman da jan jantare Najeriya ta yi kuwa wasu masana ne ke cewa jini ne mahukunta suka gani a inda suka tsaga. Ni a fahimta ta ta a gaskiya hudawa su 'yan jam'iyyar suka yi suka ga jini sun gwada kuma sun ga cewa kan manya-manyan sanatocin da ake tunanin suna da mutunci musamman 'yan arewa a rarrabe yake sun faɗi ba nauyi waɗannan faso mun taɓa muka tattaɓa cikin tarin muryoyin da za ku ji cikin wannan shiri na manu barka mu da lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da tsantsar Hausa kawai mukan zazzaga. Shiri na ɗari da saba'in da takwas cikin jerin shashiren manuniyan da duk safiyar Juma'a yakan fito filin daga. filin dagar kuma amma na zuba zanga-zangar zungurin gwamnati ne yasa matasa a Najeriya ke cewa a ba su dama kawai su ma su ja tinga. Har ma an ji masani a karkokin shari'a Najeriya barista Elsbar Abubakar na cewa in dai zanga-zangar lumana ce to dukkanin dokokin ƙasa sun amince amma dai an haramta hana zirga-zirga. Zanga-zanga yana da asali a kundin tsarin mulkin Najeriya. Kundin tsarin mulkin Najeriya ya yarda ga kowane ɗan Najeriya ko kuma wasu in suka haɗu cewar suna da daman su yi zanga-zanga. Sai kuma Chata na mutanen Afirka wanda ake ce mishi AU shi ma ya ƙara jaddadawa cewa a dukkan faɗin Afirka zanga-zanga in dai ta lumana ce to an yadda ya yi zanga-zanga. Sai kuma cata ta Majalisar Ɗinkin Duniya ita ma ta yadda ga dukkan mutumin da yana daga cikin ƙasashen da ƙasarsa ta sa hannu cewa yana da dama ko shi kaɗai ko in suna da yawa ya yi ko su yi zanga-zanga ta lumana. Don haka zanga-zanga a tsarin dokokin ƙasanmu abu ne da doka ta yadda da shi. A tsarin dimokuraɗiyya kuwa, dama dimokuraɗiyya yana nufin a samu shugabanni ne waɗanda za su bi kundin tsarin mulkin Najeriya, waɗanda za su kawo daidaito tsakanin mutane da kuma daidaito wajen raba arzikin ƙasa da mukamai. ta yadda mutanensa za su yi walwala su ji daɗi. Sai ya kasance mutanen ƙasar na cikin tasku, na cikin halin rashin tsaro, to sai aka ce a dimokuraɗiyya suna da dama su haɗa kai su yi zanga-zanga. Masana harkokin tsaro irin su manjo yashin kwamitaya kuwa na ganin ai haɗarin zanga-zangar kawai shine wasu matasa kan mai da ita banga-banga. Ita dai dama zanga-zanga a lokacin mulkin dimokuraɗiyya musamman a ƙasashen da suka ci gaba ba wani abu bane sabo sai dai kasantuwan irin ƙasashen mu masu tasowa irin Najeriya duk inda aka ce za a wata zanga-zanga ko da ta lumana ce hukumomi suka yin amfani da abubuwan da suka faru na tarihi ne su razana mutane da cewa wannan zanga-zanga tana iya kwacewa ta zama ta tashin hankali wanda yake zai zo da banna. To wannan dalilin ya sa wa'yansu da yawa suna so su shiga wa'yansu kuma suna ganin bai kamata a yi ba. To ko ma menene a dai bangaren tsaro babban abin da ya kamata mu yi la'akari da shi shine su masu zanga-zanga in za su fito ba ɗaukar makami suke ba. Jami'an tsaron mafi yawa su ne wa'yanda ma suke tunzura masu zanga-zanga wani lokaci ta harba musu kila na tsohuwa ko a kange wani wuri a ce ba za su kai ga inda za su kai ba sai abin ya fara rikidewa ya zama fada wanda yake kuma daga karshe illan da ke aukuwa shine su jami'an tsaron nan in suka ga za a ci karfin su za su yi amfani da karfin bindiga ko duk irin makamin da suke da su ga sun kare kansu sun kuma kare abin da wayannan masu zanga zanga suke so su cimma shi yasa to da yawa aka yi la'akari da haka a ce barin shi ya fi to amma duba da irin wannan yanayin da muke ciki a Najeriya yanzu su hukumomi musamman abin da ya shafi bangaren tsaro maimakon a ce an tattaro su har an zo a yi amfani da su misali wajejen hannun zanga-zanga kamata a ce an yi amfani da su wurin kiyaye duk abubuwan da suka sa mutane suka shiga halin da suke ciki. Tunuma dai fargabar abin da ka iya biyo bayan zanga-zangar ya sa babban magatakardar kungiyar muryar talaka a Najeriya kwamar Bishir Dauda sabuwar unguwa Katsina gaya wa matasan Nigerian cewa kamata ya kawai kowa ya farga. Tumuwan kungiyar muryar talaka dai ba mu goyon bayan zanga-zanga a yi ta a Najeriya ba don komi ba saboda Najeriya dai bayan aka fara zanga-zanga ba kuma duk lokaci. lokacin da aka yi zanga-zanga abin da ke biyowa baya shine kashe-kashe da kuma kona dukiyoyi da sace-sacen kayan al'umma kamar zanga-zangar da aka yi a shekara ta ashirin, ta NSAS mutanen da aka kashe ciki har da jami'an tsaro 'yan sanda sannan kuma aka kone kone aka je aka yi sace-sace aka bannace bannace aka shiga kotuna aka je gidan yara aka saki 'yan ta'adda suka gudu a jihar Edo ma an saki mutane sun yi dubu har yau basu dawo ba so muna ganin cewa makiyan Najeriya wanda suke son su amfani da zanga-zanga su kunna wuta a Najeriya domin a samu damar da za a yi juyin mulki su ne suke so a yi zanga-zanga saboda in dai zanga-zanga ba ta haifar da zame ido a Sudan ba da Libya da Egypt da Syria da Tunisia da Algeria to mu ba mu gani ya za a yi ta da da mai ido a nan Najeriya ba ko mafi akasari zanga-zanga ma ana yin ta ga mutane da yawa ke shigowa su amfani da dama domin su cimma wasu su saboda haka kul talaka kada ka yadda ka shiga wata zanga-zanga da ake magana za a yi in kwata yanci ne akwai hanyoyi da yawa da kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba da dama da za a bi a kwato ma talaka yanci. Sai dai kuma duk da wannan jan hankali ɗaya daga cikin malamai a kwalejin koyarwa ta tarayyar Najeriya da ke Zariya, Malam Suleiman Lawal Mada ya ce akwai buƙatar zanga-zangar tun da dai 'yan ƙasa sun riga sun yi laga-laga. Ni gaskiyar magana a matsayina na Suleiman Lawal Mada ina da ra'ayin a yi wannan zanga-zanga ɗin domin yin zanga-zangan shine kawai yaren da ita gwamnati take ji musamman wannan gwamnati da Allah ya jarabce mu da su muka tsinci kanmu cikin halin kayi. kuma halin da ba shi da daɗi taɓarɓarewa tattalin arziki inda shi talakan yake shan wahala da kuma rashin tsaro da makamantansu so lokaci yayi da ya kamata a ce a fito a yi zanga zanga lumana a nuna ma wa'annan mutanen yadda suke gudanarwa ko tafiyar da mulki shi talakan bai gamsu da yadda suke yi ba hasali shi zanga-zangan demokuraɗiyya ne game da maganar sabule mukamin sanata muhammad ali induman majalisar da jan tare najeriya kuwa dr faruk bibi faruk na jami'ar abu Abuja ne ke cewa a gaskiya akwai matsala marga-marga. A gaskiya a tsarin siyasar da ake bi a Najeriya kuskure ne a ce jam'iyya za ta ba wa majalisa umarni. Tsarin da muke bi na shugaba mai cikakken iko jam'iyya aikinta ya fi ta'allaka akan tantance 'yan takara da fito da su da kuma taimakawa wanda aka zaɓa a yakin neman zaɓe amma ba ta da hurumi akan ba da umarni a yanda za a tafiyar da wato gwamnati sai dai ta bada shawara to kama wannan yanzu da ta ce a cire shi a ni a fahimta ta a gaskiya wato hudawa su 'yan jam'iyyar ko kuma zan ce mutanen gwamnatin tinubu suka yi suka ga jini saboda a lokacin da suka tasamma wulakanta sanatan abdul ningi wato a wannan lokacin sun gwada kuma sun ga cewa kan manya-manyan sanatocin da ake tunanin suna da mutunci musamman 'yan arewa a rarrabe yake a saye suke wato ba tsada ba ne da su a sun faɗi ba nauyi sun yi wannan wulakancin ba abin da ya biyo baya to yanzu ina ganin duk wani wanda yake zata cewa yana da wani wata 'yar martaba ko girma a idan gwamnatin nan don yana ya fito ko daga arewa ko kuma yana ganin ya daɗe a cikin majalisa za su iya taka shi kuma sun san suna ganin za su kwana lafiya. ka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafaran barafin iko cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya kamar dai yadda manuniya kan kirga. domin kuwa daga juma na ma saura kwanaki dubu ɗaya da arba'in da uku ne su yi sallamar sakin kujerun da suke ganin sun zame musu katanga. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da babu haya gaga. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.